يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام خطبة اليوم هي إن لم تنفع الناس فلا تؤذيهم أيها السادة كل إنسان مسؤول أمام الله عز وجل أما قدم من العمل موقوف بين يدي ربه ليكلمه ويسأله لا هاجب بينه وبين ربه ولا ترجمان ولا تقدم إلا خيرا وإياك ثم إياك وعد الناس فعن أبي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة وهذا الناس داء عبال حذر منه المختار المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا الناس خزي وعار وحلاك ودمار وإفلاس وإفلاس يوم القيامة يوم الحسرة والندامة فانتبه يا من تؤذي الناس سواء بقولك أو بفعلك ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤفى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار لذلك حذر الله من إيذاء المؤمنين فقال سبحانه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وقد يشمل إيذاء الحسي والمعنوي بالقول وبالفعل كالاعتداء على الأموال والممتلكات والحرمات أو السب والشتم أو اتهامات الكاذبة أو الشائعات المغرضة وليعلم من يفعل ذلك إن الله يدافع عن عباده المؤمنين سعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفد الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تؤيروهم ولا تتبعوا أوراتهم فإنه من يتبع أورث عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحمه وقال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال صلى الله عليه وآله وسلم من آدى لي وليا فقد آذنته بالحرب بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وسل اللهم وبارك وأكرم وعنئم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <clears throat> أعوذ بالله السميع العليم <clears throat> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا ومعلمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki ira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabinmu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu alkautararsa ka sanya mu cikin cetonsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alfiyama. ɗan uwana masu girma kuɗuban mu ta yau shine in har ba za ka amfani mutane ba to kada ka cutar da su a baya lokacin da muke magana akan abubuwan da ya kamata bawa ya aikata waɗanda za su kai shi ga soyayyar Ubangiji maɗaukacin sarki. Mun zo gaba da muke cewa ya kamata bawa ya zamanto mai amfanar da mutane, mai taimakon mutane, mai agaza mutane, mai fitar da mutane matsala daga cikin matsala. To in har wannan ta kasance, ko kuma mutum bai samu wannan falalar ba, shi ba zai iya amfanar da mutane da kuɗinsa ba. ba zai yi amfanar da mutane daga abu damar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi to kada ya sake ya cutar da mutane domin in baka amfanar da mutane ba bai kamata ka cutar da su ba idan baka fitar da su daga cikin matsala ba bai kamata ka sanya su cikin matsala ba idan har baka taimake su ba baka agaza musu ba bai kamata ka sare kafafuwansu ka cutar da su idan ba ka yi abin da zai ɗaga darajar mutane ba da matsayinsu bai kamata ka rinka kwarfe kafafunsu ba idan ba ka taimaki mutum ba a kasuwancinsa bai kamata ka yi kutun gwilar yadda za ka taɗe shi ba wato wannan ita ce babban asara ba ka yi abin da aka ce a aiko ka aka aiko ka dan ka yi ka taimaki mutane ka agaza musu ka cicciɓa su ka taimake su a dukkan harkokinsu ka fitar da su daga cikin matsala amma kai a rayuwarka sai dai ka sa mutane cikin matsala babban burinka ka taɗe wancan ka kwarfe wancan ka yi wako wancan a dirɗe wancan wancan shi ma a gaba shi wasu mutanen da ka gansu a ofis ko a wajen manya ba sun je ne don amfanin mutane ba a sun je ne yaya za a sauke wancan ya za a daina yi da wancan ya za a rufe wa wancan kofa ya za a yi kaza harkar da zai bayyana a gabanka da ubangiji sai dai ka duba ka ba wanda ba abin da yake gabanka sai abin da ka tara imma na alkhairi ko na sharri kai ka shuka ka girbe ka kai wa kanka lahira da kanka a rayuwarka ta duniya ba wanda ya shuka ma abin da za ka girba kai ne da kanka ka shuka ka yi maimai ka yi noma kai sira kai duk abin da za ka yi a harkar noma har ka ɗauki amfanin ka tashi ka tsura a buhu tsabar ka tura su lahira abin da ka yi wa kanka kenan baka wa kowa ba matarka ba za ta ɗauki kayanka ba aka ‘ya'yanka aka mahaifinka aka kowa da kowa naka kai dai abin da ka ɗauko wa kanka shi za a ganka da shi a gaban wa a gaban Allah shi yasa Abdi bin Hatib ya ruwaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ba wani ɗayan ku ya yi magana da ubangijinsa ba tsakanin shi da shi babu mai tafinta mutum kawai zai duba damarsa da abin da zai gani sai aikin da ya aikata in ka tsaya a gaban ubangijin ka duba damarsa da abin da ka aikata lodi lodi a gaban Allah an loda ma shi a bayanka in alkhairi ne ga shi nan in ka kalla ka yi farin ciki in kuma baƙin ciki ne da aikata sharri da taɗe mutane da munafunci ga mutane da gulma da mutane da cuta al'umma da algus a kasuwa da rantsuwar ƙarya da ƙara kuɗi da sace kuɗin mutane a gwamnatance to gashi nan duk gashi nan an nuna ma shi ko aikin hannu kake duk abin da kai duk wanda ka cuta ya ce ka sayo mishi abu sabo ka sa tsoho ko ka gyara nashi ka ce sabo aka siyo duk ga sufanin nan da ka kunce duk ga karfulogin nan da ka siyo tsohon gashi komi gashi duk abin da kai gashi nan zaka duba a daman ka gasu nan reras an shimfiɗa ma kuma duk abin da ka kalla sai ka tina wannan rana kaza na yi wannan rana kaza na yi manzo Allah ya ce wa yanzuru ash'ama minhu ka kuma in daman ta gagare ka ka juya hagu kaga ko za ka ga wani abu shi ma fala yara illa ma kaddama ba abin da za ka gani sai abin da ka gabatar shi ma gashi nan an ma layi da shi a wuta me kai na jin tsoron wuta yanzu ka yi tsantsan a rayuwarka ka yi tsantsan a aikinka me kai na jin tsoron wuta to ga manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ba mu misali afsat shay mafi karancin abin da za ka yi na tsoron wuta yace walau bi shiqqi tamra ko da sadaka da rabin damino ne ko da sadaka kake da baka da komai a duniya na abincin da za ka ci sai damino guda ɗaya manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce tura ba shi rabi ka ba da rabi domin ka kare kanka daga wuta to ina ne kwanan shinkafa ina ne kwanan masara ina ne katan ɗin taliya ina ne katan ɗin makaroni ina ne buhun shinkafa ina ne dubu ɗaya a jihu ina ne dubu goma a ajihu ina ne dubu ɗari biyar a ajihu ina ne kuɗi in an ce mai damino ɗaya ya ji tsoron wancan wutar da tsagi to kai da Allah ya kore ma don haka sai ka ji tsoron wannan wutar ka ji tsoron duk abin da za ka aika lahira ya zama a zo da shi ranar tashin alkiyama wa na kuma cutar da mutane wata cuta ce fa mai wuyan warkewa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargadi a kanta wani Allah ya jarrabe shi kawai da ya zo duniya dan ya cuci mutane yazo wannan ta zama mai cuta kullum ya fito daga safe kafin ya koma ya cuci mutane bila haddi ne sai da mai ne ya cuce su Dan kasuwa ne ya cuce su ma'aikatan go duk wanda abin da ya gitta a gaban shi sai ya yi cuta dai harkar da ya shiga sai ya yi cuta duk wanda ya amince mishi ya samu dama ya samu abin duniya ba abin da ya tsinana a rayuwarsa sai cuta tun daga matarsa ‘ya'yansa maƙotansa ‘yan unguwarsu abokin hurɗarsa a kasuwa ko a ofis duk wanda ya haɗu da shi ƙarshensa dai shi cuta kuma cutar mutanen nan da musu musiba da bala'i khizyun ne tatsewa ne wa'ar abin kunya ne ranar tashin alkiyama domin za a zo da kai duk wanda ka cuta sai ya faɗa ma wanan nan da kuka yi harka da shi ranar kaza cutar ka yi yau matubular sara'in duk wanda kake gani yanzu ka cuta ka sha to tana nan a ajiye za ka gan shi ranar tashin alkiyama kuma sai an ɗago shi an ce da kuka yi kaza cutar ka yi ƙarya yake abin da ya faɗa ƙarya yake ba haka aka yi ba kaji kaji kuma a yi majigin abu halaka ce rushewa ce kuma talaucin ranar tashin alkiyama ne ranar hasara da ranar nadama don haka ka lura ya kai mai cutar da mutane tsawa'un da bakinka ne ko da aikinka imamu muslim ya fitar da hadisi daga abu huraira Allah shi yarda da shi manzala sallahu alaihi wasallam yace atadruna man man al-muflis kun san matsiyaci qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata' matsiyaci mu a mu wanda zai da asi ba da ko asi bai tara ba bai ba da ajiya ba babu kuɗi a gida babu kuɗi a banki wannan shine matsiyaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a'a babban matsiyaci a cikin al'ummata shine wanda zai zo ranar tashin alkiyama da sallah sai Allah ya kawo ma sallolinka duk da kai na farilla da na nafila ga su shibki guda da siyam ya zo ma da duk azumin da kai na farilla da na nafila ya zo ma da zakka ta kyauta ta abin da kai na sadaka da na farilla to amma matsalar tana ta murna ga sallah ga azumi ga umara ga aikin haji ga duk abubuwa na alheri karatun alkur'ani ka. tarawihinka ka da kai tayi ta sallah da ta azumi Allah ya kawo ma shi ga sai mun ka gansu gari guda dala guda ga dalar sunan kana zaton za ka samu sakamako mai kyau inda aiki sun ya tabbata kuma ga shi ka gani da kanka amma sai a tsayar da kai sai wani mutum ya zo ya ce ai ya zage ni ya zauna ya tsitsi neman albarka ya ce to tsaya nan sai wani ya zo ya ce ni ma ya mun kazafi sai a ce tsaya nan ni ma mun yi harka da shi ya cuce ni ya ci kuɗi na a lokaci kaza ya yi kaza sai a ce tsaya nan wani yazo ya ce ya zuban min da jini ko ya dake ni ko ya mare ni sai a ce tsaya wannan yazo ce ya yi kaza wannan yazo ya ce ya mun kaza sai a tara mutane kululu. wanda duk ka cuta da bakinka ko da aikinka a cikin sana'arka ko a kasuwarka hatta matarka sai ta zo ta ce abin da yake da shi ya kamata a ce ciyar da ni shinkafa amma Allah ya kullum masara ta fashi kaɗa yake bani ya kamata ya kawo min nama bai taɓa bani ba to tsaya za a yi lissafi yayanka su zo kowa maƙota su zo sai a tara sai ubangiji maɗaukacin sarki ya umarin mala'iku ce waɗannan ku ɗauki wannan sallolin da azumin nan da komai ku babba su a biya su sai a rinka ɗauka ana bayar da kyakkyawan aiki sallah tana ƙasa azumi yana ƙasa karatun alkur'ani yana ƙasa zumuncinka da kai yana ƙasa duk abin da kai ana ta ɗauka yana ƙasa kan ya hasana suhu sai duk wannan abin na kirki da kai ya ƙare kuma Kamla an yi ƙuba ma alaihi ka biya kuma bashin zagin jama'a ba Ba ka biya bashin gulma ba da Ba ka biya bashin cutar mutane ba da algushi kuma gashi ya ƙare sai Allah ya ce mala'iku to su waɗannan da suka rage ku ɗauko zinawa ne ɗauko ta daga cikinsu akwai wanda ya sha giya ku ɗauko shi daga cikinsu akwai wanda ya ci riba ku ɗauko cin riba a cikin sa akwai wanda ya luwaɗi ku ɗauko luwaɗin a cikin sa akwai wanda ya kaza ku ɗauko shi ku sanya mushi shi ya aikata sai duk amma lodin waɗannan zunuban Sun quriha fi nar manzo Allah ya sai ai wurgi da kai cikin wutar nan. shikenan labari ya ƙare ka zo rayuwarka a banza ka yi sallah ta banza bata amfane ka ba azuminka ya zama a banza bai amfane ka ba sunnarka ta zama a banza ka tsayar da gemu a banza ka ɗage wando a banza ka yi duk abin da kake yi ka sha wahala duk a banza saboda ni kawai majalisa ka zauna ka zagi mutane suka ɗauke ma sallar da kai ba su je sallar asuba ba amma ka ba su sallar asuba ba su je tarawihi ba suna tabbacin su amma ka ɗauki tarawihin ka zawo ba su ba abin da suka yi na karatun alkur'ani amma sun ɗauki ƙur'ani ka an ɗauki ƙur'anin ka an ba su manzo Allah ya ce wannan shine cikakken matsiyaci in kada neman matsiyaci matalauci ka samu wannan to ka gama saboda cutar al'umma cuta ba ta da amfani zaluntar al'umma bai da amfani bai da rana Ke sa Allah ce duk wani azzalimi to Allah ta lala yake mishi sai ranar da ya kama shi babu wani burgewa da wayo ka zamanto wai ka iya cuta ka kware in ka rubuta boca ba wanda ya isa ya gani in ka binne kai kake iya tsarawa a ma'aikata duk auditor za ka yi defeating ɗinsu ba wani ɗan efcc ko icpc ko duk wani public, public complaint babu wani da bincike ɗan sanda ne na ciki ko na waje da ya isa ya gano ka ƙware gwamnoni suna yi da kai kwamishinoni da daraktoci da CS ana ta nemo ka a ma'aikata sai da kai kana hawa motoci kana cin fasantar da abin da suka tata kai kake rufa musu asiri a lokal gannan amine ne kai ka iya kashe kuɗi to duk ka gama akwai ranar ƙin dillanci ranar da za ka zo a kwashe ma komai a bar ka fanko ka tashi da zunuban mutane Da haka duk wanda yake cutar da mutane babban musifa ne shi yasa Allah madaukakin sarki ya tsoratar kan cutar da muminai yace wallazina yu'zuna almu'minina wanda suke cutar da mu'minai wal mu'minati da mu'minai mata da ghairi maktasabu ba tare da sun ji sun gani ba faqad istamalu buhtanan wa isman mubina hakika sun dauki kirkire da zunufi mabayyani zunufi ne a fili kake daukar da kwanta zaka kai shi lahira wanda ka cuta kuma wannan cutar da mutane da aiki ne ko da baki hissiyin ne ko ma'anawi da magana wajen ko da aiki kai ba abin da kai iya illa ta'addanci ga dukiyoyin mutane da abin da suka mallaka ko kuma kutsawa cikin alfarman mutane da mutuncinsu duk inda ka zauna gidan wane matar wane ‘ya'yan wane wane kaza yake sai kai kace kata da shi wajen keta huruminsa zagi ne duk inda ka zauna duk wanda ya wuce sai ka zage shi mummunan niyyarka ta fassara komai ba a daidai ba komai kai in za ka yi tafsirinsa a sharri kake saboda sharri ya yi kakatutu a cikin zuciyarka duk abin da ka gani ba ka fassara shi da alkhairi sharri ya mamaye ka kaga mutum ya wuce abin da zuciyarka za ta fara sharri za ta yi ba alkhairi ba ko tuhuman mutane da ƙarya kullum kai tuhuma kake a aikin da na gawa na a shi yasa na ga yayi kaza ai da ya gitta ya tafi waje kaza yake kullum kai tuhumar kake nan? ko kuma yaɗa mummunan maganganu ko kuma cin mutuncin zarafin mutane a gabansu da ke ta haddinsu ko zaluntar su da amfani da damar da Allah ya basa na shugaba na ciyaman ko gwamna ko shugaban ƙasa ko kwamishina ko dukkan wani ma'aikaci ɗan sanda ko soja dss ko immigration immigration ko custom damar da Allah ya baka kai kawai amfani kake da ita kana cutar da mutane ba amfanar da mutane ba sai da za ka nemi aljanna ba da damar da Allah ya baka ka taimaki al'umma ko baka samu komai ba duk abin da za ka yi ala hisabin kuɗi kake yi in ba a baka kuɗi ba shi kenan da yawa daga cikin mu haka muka kai matuƙa wajen cutar da mutane in mutum ya samu mulki babu tausayi ba rahama ba jin kai tun daga masu mulki har ƙasa da yawa illa man rahima rabbu kisa zu kuka ji ana ta kace na ce kan cewa za a yi tax din nan da za a sawa mutane suwaye za ta amince da shugaban ƙasa ya kawo ‘yan majalisa ne da sanatoci menene a cikin shi ba yi ne matsalarsu ba me za su samu shi ne matsalarsu kuma ya riga ya wuce ma wannan sai an yi ɗin sau da ba mu da masu zuciya matsi sai an matsa mana sau da mu kanmu ba mu san kanmu ba talauci sai an ƙara talauta mu sau da mu kanmu ba mu san daga ina muke ba ina za mu kullum ina faɗa mana ba wani babban ɗan siyasa da zai gyara mana ƙasa dukkansu 99% ɗinsu ba za su gyara mana ƙasar nan ba tun 1990 to date su ne suka lalata ta kuma su suke lalata ta su suke saba cibiya yau gwamna yau sanata gobe minista gaza kaza gaza kaza su ne suke ta juye juye ba abin da za su yi mana PDP su da APC su nnpc su da duk kowace siyasi wallahi waɗannan dai ba abin da za su mana malamai na kirista da na musulmi ba su gyara mana ƙasar nan mu ma sayan mu ake da kuɗi in an ba mu kuɗi za mu karɓa mu tawuri ƙarya ce illa mara kaɗan ne ba su fi 5% ba wanda ba za su karɓa ba masu kuɗi dukkansu waɗannan da kake gani kuɗin gwamnati ne a hannunsu da na 'yan siyasa ba abin da za su iya yi kuɗinmu ne a hannunsu 'yan siyasa suke ba su suka zama manyan 'yan kasuwa fitattun masu kuɗi me za su iya yi sarakai waɗannan abun wasa ake da hankalinsu ba abin da za su iya wa khairu dalilin babban dalili a nan gun da Kano har yanzu da sarki biyu sarkin 'yan siyasa biyu suna abin da suka ga dama da su sun wargaza gidansu sun wargaza zuriyarsu sun wargaza mutuncinsu kan biyan bukatun wasu 'yan siyasa guda biyu kuma haka ake ta tafiya a Kano ba mai mutuncin da zai ce a tsaya wanda aka sauke bai sauku ba wanda aka dora bai doru ba ba wani abin da yasa illa yan siyasa da suke wasa da hankalinsu su cire wancan su sauke wancan to in waɗannan duk da za su iya yi mana abin da ya dace ba wa ya kamata ya yi talaka shi ko bai san abin da yake ba majority mu ma 98% ɗin ba mu san me muke ba duk wannan abin da ake yi kan ma ka sha wahala ka gaya talakan Najeriya ranar zaɓe za a ba shi ɗari biyu zai zaɓe duk mu zama abubuwan mu duk mu zama wahalar nan mu zama masifar nan ba abin da za mu canza saura kaɗan mu fara addu'a canjin Allah ya zo ya hargitsa ƙasa saboda ba za mu canza ba waye zai canza wa za ka yi wa magana ya canza ba wanda zai canza talakan ba zai canza ma ba shine sabjin mata shi ake wa ne mai karfin bot a hannun shi amma bai san me ya rike ba a hannunsa bai ma sani ba ɗari biyar yake nema a rana ɗaya ya ɗanɗani bala'in shekara hudu ya yarda da wannan ba yadda za ka yi ka sauke mishi mace duk bala'in da take ciki ɗin nan a gidanta ba ci ba sha dubu ɗaya da atamfa ko taliya ko wani abu take nema ranar zaɓe ta je ta zaɓi wanda duk abin da zai je zai yi shekara hudu ko mu zo mu tawaye wa Allah muna an cuce mu aka cuta kai ka cuci kanka wa aka cuta kai ka je kasashen da talaka suka san kansu ka ce za ka mutu wannan mulkin tukin tsaye ɗin to da sun san me suke idan ga ne hope din mu kawai ɗan kaɗan ɗin masu kirki a cikin mu kawai mu ta addu'a kaɗan ɗin a cikin ku masu kirki wanda ba su taka ba ba su karya ba ba za a siye su ba Allah kaɗai kuma ya san su ku je ku yi ta addu'a ku kaɗai Allah ya kalli addu'a ku amma ba da yawa daga cikin mu ba ƙarya muke kaɗan ɗin wanda ya san mai tsafta harshe mai tsaftar abin da yake ci mai tsaftar kasuwancinsa mai tsaftar rayuwarsa ga baki ɗaya to je ta mana addu'a ko Allah ya gani ya canza mana domin canja Allah ifta da bismillah ne kun fa ne to shi muke jira domin duk 90% na addu'ar mu ba ita ake da malaman mu da shugabannin mu yin din mu ba addu'ar mu ake nema ba wala addu'ar mu shirme ce ba inda kake zuwa amma dan Allah magiya mutanen kirkin da suka san ba su ci ba ba su sha ba su yi sujjada su gaya wa Allah wa qalilun ma su ne kaɗan na san a cikinmu. mu ma duk ƙarya ce kuɗi nake wa kowa ne zai samu ne lamar rahima rabbu haka kaga kenan in aka ce an samu dama kowa macuci ne to kenan komai ya tsaya da haka amma macuta da azzalumai da duk masu wannan su tsaya ni mu dai abin da muka tabbatar inna Allah yudafi'u an ibadihi almu'minin inna Allah yudafi'u an allazina amanu Allah shi yake karewa waɗanda kariya da ramuwa da bada abin nan tsari ga waɗanda suka yi imani su kaɗai sai ce mumini na ba musulmi ba mu duk musulmi ne to su waye muminan a mu. mummunan ma da suka yarda da abin da suke faɗa a musulunci su waye duk kuratan musulmi ne mu ba wanda kaɗan ne da su 5% da suka tsallaka wajen imani ina ma muka kai mu tsaya ma a musulmin to ina jin alfarma Allah zai mana sai yasa Allah sai ya ce inna Allah yudafi'u na ladina amanu waɗanda suka yi imani zai kare su kuma Allah zai kawo ɗaukin su ko bayan an yi watan da mu ko bayan mun gigice ko bayan mun rasa inda kai ko bayan an kashe mu ki daya. sai Allah ya kawo waɗanda za su gyara ƙasa Allah zai rairaya tankaɗe da rairaya sai an yi shi shi Allah in ya shi gyara ba kawo shi yake ba tankaɗe da rairaya yake ya zubar da na banza a'a musulunci nan mun san tarihinsa rana ɗaya tara da suka kashe mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas a Bagadad a area Bagadad rana ɗaya mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas tara suka kashe. Sai da suka kashe o sama da miliyan hamsin na mutane suka kashe su kai gawa sadda ta rinka wari ta kashe mutane wari da tsamin gawa a Bagadad da sauran garurukan musulmi sadda ya je wasu garuruwan ya kashe mutane Aka Qatar suka sai da suka kashe kowa amma Allah daga ƙarshe ya fito da wasu tsirarun mutane daga Misira daga ina ne daga Dimash suka zo suka ga bayan su lokacin da duk aka kashe wanda ba su cancanta su rayu ba azzalumai ne da yawa daga cikinsu. su kan zuciya ya musu yawa isa da aka gama da su Allah ya fito da mutanen kaɗan da suka kawo wasu gabaki ɗaya su malamai ma suna ganin cewa tashin alƙiyama ne kaka alƙiyama ta tashi har yau muna nan dan Allah yana gyara kuma zai gyara ko shakka babu in kai rantsuwa ma ba za ka yi kafara ba Allah zai gyara yaushe ne shi ya bar wa kanta hikima amma zai gyara shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hau kan mumbari. da ya ɗaga sautin sai ce ya ku waɗanda kuka yi imani da harshen ku amma kuka faɗi musulunci da harshen ku amma imani bai shiga zuciyarku ba kada ku rinka cutar da musulmi manzo Allah ce ya ma'ashara man aslama bi lisanihi ya ku wanda kuka ce la ilaha illallah muhammadin rasulullah da harshen ku kawai walan yusbil imani ila qalbihi imani bai shiga zuciyarku yace la tu'zul muslimina kada ku cutar da musulmai wala tu'ayyiruhum kada ku rinka tozartar da su wala tattabi auratihim kada ku rinka bin al'aurar su fa innahu lalle duk wanda ya bi al'auran dan uwansa musulmi sai ya tozartar da shi to Allah zai bi aurarsa duk wanda kuwa Allah ya bi aurarsa to sai Allah ya kunyatar da shi a tsakiyar gidansa sai matarsa ka fita matarka ta kalle ka ta ce ku kyale shi dan iska ne bai da mutunci yau dubu nawa ne aka tozartar da su a gidansu miliyoyi nawa ne a cikin wanda in ka je ka keɓe da matansu ne za su faɗa a kansu da 'ya'yansu a gidansu ma ba su da mutunci sun san 'yan iska ne saboda ne, saboda ba abin ba daidai suke ba zalunci suke ka san ɓarawo ne kai duk wayar da kake ta cuta kana ji duk in sallah asuba kake a gabanta kake yi duk ɓoye-ɓoye da kake duk ta sani amma musulmi na kwarai manzo Allah ya ce shine wanda musulmi suka kuɓuta daga harshen shi da hannunsa bai cuce su ba bai sace kuɗin su ba bai ɗora musu abin da ya fi ƙarfin su ba to wannan shine musulmi musulmi sun kuɓuta daga hannunsa kuma duk wanda ya jayayya da waɗannan mutanen kirki to Allah madaukakin sarki shi zai maganin su haka babban abin yi a nan shine kai ka gyara kanka kuma ka mana addu'a a ƙasar nan gyaran kanka kai duk waɗannan abubuwan da muka faɗa kafi ƙarfinsu kafi ƙarfinsu ka iya kare kanka daga cuta kuma kada ka taimaki macuta in zaɓe ya zo ai ba gwamnonin ba da shugaban ƙasa da menene suke zuwa wat ɗin mu ɗinnan ta mai kwaru a nan muke zaɓe nan mai kwaru tsallaken 'yan taya manyan ne suke zuwa su yi ciwa-ciwa ɗan daidai tuɗin ne samari ake ɗauka a basu kuɗi mobilization su yi ta fito ana rashin daidai to yanzu da wanda ya wa apc aiki da wanda ya wa pdp aiki da wanda ya wa nnpp aiki yanzu wata tsiya ya samu a rayuwarsa yana nan dai cikin talaucin masara ta fi ƙarfin shi ko mu muke yi mu ne dai muke yi mu ne fa 'yan iskan ba wasu ba kan ma ka ɓata lokacinka ka je nan bitu ka ga yadda samari in ad kamar su mutu kamar ubansa za a zaɓa kamar in an zaɓa shi za a rinka aikowa albashi da giran ya yi ta ya waya ya faɗa da makwabtansa ya zagi wancan ya kai wannan ya duba akwatin nan mu an an fi ƙarfin mu a rushe shi a yi faɗa ba ya yi yi ya yi ni, yana aiki duka abin da za a bashi dubu biyar ya ɗora wanda ya ce har ya bi sha'amar rauni in ka je layin daminai in ka je wafa in ka je kaza in ka je dukkan wadwad daga nan har bagwai daga nan har shanono daga nan har tudun wada haka dai mu ne dai mu ne dai wakilai to kuma za mu zarga sai ka zo kana zargar tinubu shi ya zo yayi ka zargi ɗan majalisar tarayya shi ya zo ta na unguwar ko ya yi ciwa-ciwa? ɗan dai unguwar taku ne su suka yi kuma suna nan muna kallon su yanzu akwai yaron da har zagi na ya a wajen zaɓe na ce tsaya kawai yana wa yana nan dai cikin talauci wanda yake wa dan shi in na so sai na fi samun kuɗi ma a wajen shi kuma shi yana can sakarai har yanzu abin tausayi yana can cikin talauci ubansa cikin talauci shi talauci kuma shekara hudu in ta zo haka za a yi gwagwarmaya nan da shi tun 99 muke gwagwarmaya da su a nan filin har yau dai ba su daina ba ko ba inda suka je ba su ƙarfin abincin da za su ci ba wannan ba su da hankali wata wa yaƙi in dukkanmu muka riƙe manyan mu da mu tsofaffin mu da suka fito aka yi direction mu ga yanda za mu yi ba wanda ya isa ya zo ya murɗa zaɓen amma mu ne muke yi Saka kan mu zargi kowa malam kaka wahalar da kanka yan majalisar tarayya yan majalisar jiha yan majalisar gwamna duk kaka damu maƙotanka yan layinku su suka ba da dama aka yi sai kuma ka ce ni mu ne dai muka ba da dama aka yi in yau akwatimanmu gabaki ɗanmu muka shirya su duk samarin da suke mobilization na PDP da na APC da na NNPP muka zo muka haɗu yanzu ba magana jam'iyya ba ce magana mutanen kirki muke so mu samar ta canza rayuwar mu ɗauki direction ɗaya mu fitar da zaɓe ɗaya a watsin mu ba wanda ya canza sa duk wani irin na jam'iyya ya sa hannu ya yarda da wannan a tafi local government da wannan a tafi state da wannan mu ga wani ɗan makaryacin ɗan siyasa da ya canza wannan wallahi babu shi duk kuɗinsa duk ƙarfinsa sai dai ya amshi da titin to me kuma ba ta yi wannan ba to me kuma na zagin su duk wani tax na reform ku yi ta sawa duk abin da za ku yi ku ku yi domin talakawan su suka ba ku dama ku yi kuma gobe in kuka zo su za su ba ku dama ku yi kama daina bakin ciki in dai kasan nan ta gyaru ba to kaka kowa zai gyaru kawai shine zance na hakika in muna so mu zo mu gyara kanmu kan gyaran kanmu daga unguwanninmu ka je inda kuke yin zaɓe ka gyara ku tara yaran na APC da na PDP da na NNPP dukkansu a matsayinsu na musulmi ƴaƴan musulmi tare ake wahala da su ku yi mitin ka tuntuɓe su wani aka muku da kuke ta wannan sakarci to me a rumi ka gani wallahi mu nan a ƙasa talakawa wala mun fi ƙarfin duk waɗannan manyan da kuke gani mu ne ba mu san kanmu ba wallahi sun zo suna hawaye ya za su yi su taimake mu amma sun san sun tara banza ya tara banzaye nan sai a ci gaba da yin wannan ba wani abu saka kan ma ka ɓata lokacin ka gyaran a ƙasa ne in ba bu gyara ba to saurari 2027 kamar sun haye su. kuma haka za su ci gaba su daddanna mana bala'i kuma kowa ka kawo a cikin dai waɗannan a PDP yake ko a APC NNPP ko baka ga ɗaurin auren su ba kana gane ɗan PDP da ɗan APC kai ne sakare kawai baka san me kake ba su da 'ya'yansu sun hau kan biliyoyi ba ku ga sadakin 'ya'yansu ba sai sai ungo ku ki ɗaya me kake me kake wahalar da kanka Kashi. Allah ya gyara mana Allah ka sa mutanen mu su gane Allah ya sa mutanen mu su san me suke yi Allah ya sa al'umman mu su fahimta Allah ya gyara wawayen mu da sakarkarun mu da mahaifintanmu. mu Allah ka yi musu gyara ya zal jalal wal ikraf. Allah ka kawo mana dauki a kasan nan wannan abin da ake so a sa mana na tax ya Allah in alheri ne da wanda suke cewa alheri ne Allah ka haɗa alherin a kansu da mu gabaki ɗaya in sharri aka dunkule mana ya Allah ka haɗa sharrin ka jarrabe su a su da zuriyarsu ya zal jalal wal ikram ya Allah duk mai goyon baya a cikin sanata ko a cikin ref ko shugaban ƙasa in sharri ya san kuma sharri ne Allah ka haɗa sharrin a kansa da ƴaƴansa in alkhairi ne ya san alkhairi ne Allah ka haɗa alkhairi da shi da kansa da ƴaƴansa da mu gabaki ɗaya addu'a kawai da rami kai ta hono ko ka goyi baya in alkhairi ne Allah sa ka ga alkhairi in sharri ne gare mu Allah ya takaita sharrin ya ture shi ya dunkula ma kai da ƴaƴanka shikenan kawai duk abin da za ku je ku yi kun mana abin da yafi wannan duk abin da za ku yanzu ba ma ganin danni ba ma gani kun mana abin da yafi komai yanzu kawai abin da muke jira ku fara yanka mu dan duk abin da za ku mana kun mana haka ba wani surprise a abin da kuka yi mana Allah kawo mana ɗauki subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa qumu li salatikum yarhamukumullah